da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Usman Kabara ne tare da Sallama a gare ku a wannan maraice a cikin shirin yau da gobe wanda kuke ji a yanzu haka kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Amurka a kan mitoci 16, 22 da kuma mita 25. Sannan ana jin mu kai tsaye a intanet a dandalin voa.com da kuma voahausa.com. Kamar kullum wacce muke tare ita ce. Jamila Kabiru Fage. To a kowace rana Alhamis shirin yau da gobe batun kiwon lafiya yake taɓowa wanda yau ma za mu yi magana ne akan matsalar shaye-shaye wanda kuma muke son mu ji mai zai iya haifarwa ga ci gaban matasa. Za mu tattauna da Ibrahim Mai Gari shugaban Detox Nation kai tsaye ta waya. Amma me mutanen gari ke cewa ne? gaba ɗaya ma dai gaskiya idan aka yi nazari babu wani abu mai kyau ko alfanu ko abin amfana a cikin shaye-shaye gaskiya bai dace ba. sannan akwai kiɗanmu na yau da za mu more a cikin shirin kamar haka. A fatiya aka yi ne ina kwana? Lafiya ne o. Ina za ki haka? Daga rafi na kina ebo ruwa ina sauri na kai gida zan wuce makaranta. Ya yi kyau. Ye. Hakika. Check this out. One, two, three, four. Gaye ya hannu ya shiga gaye ba shi da ko sisi. za mu ji wa'annan abubuwa a cikin shirin yau da gobe amma yanzu bari mu fara da tambayar mu ta jiya game da yadda mu'amala da miyagun ƙwayoyi zai iya shafar ci gaban matasa. To sakon farko daga Shamsuddin Hamisu mai shinku ya ce yana lalata jikin mutum da lafiyarsa don haka ya kamata matasanmu su kiyaye. Shi kuwa Shafi'ullah Sale ji ya ce gaskiya abubuwan da suke ciwa matasa tuwo a kwarya kenan ga mutane ko na ce matasa suna mai da shaye-shaye gasa. Kawai burin samari yanzu shaye-shaye kaga mutum ya sha wannan yau gobe ya sha wancan. Idan ya sha biyu yau gobe burin shi ya sha biyu ko huɗu Allah ya shiryar da mu akan hanya madaidaiciya. Sai kuma saƙon Tasi'u Gulu ya ce, Illolin shan ƙwaya suna da yawa saboda ba wuya za ka ga mutum ƙalau kwana kaɗan sai ka ga mutum ya haukace. To Garba broka mai hoto a gumi ya ce, Illolin miyagun ƙwayoyi ga matasa sun haɗa da tabbatar da talauci, yunwa, ragganci, ƙasƙanci, aikata miyagun ayyuka, saurin haukacewa, faɗuwar girma ga jama'a, rashin cika ibada tare da mutuwar wulakanci. Sai Kabir Ibrahim Gombe ya amsa da cewa haƙiƙa Haƙiƙa Malam Garba ta taɓo manyan illoli kuma duk matashin da ya faɗa cikin tarkon shan miyagun kwayoyi fitarsa tana da wuya saboda jaraba ce mummuna. Idan aka koma maganar ci gaba kuma ba a sa masu shaye-shaye cikin lissafi saboda mayan ba zai bar su su taɓuka komi ba. Sai kuma saƙon Faruk Yahuza Asara ya ce, Na bayan su za su shiga mummunan rayuwa kamar rashin ilimi zaman banza tabuwar kwakwalwa rashin tarbiyya shiga kungiyoyin 'yan ta'adda zubar da mutuncin al'umma shi kuwa awwal m yusuf ya ce yau da gobe illolin miyagun kwayoyi a wajen matasa tana da yawa sai dai kawai allah ya gyara halayensu amin koya kuke gani ne voa hausa service sai sakon karshe daga sirajo kaura ya ce yakan zubar da kima da mutunci ga idanun jama'a kuma ga saba wa ubangiji ya haifar da ciwon taɓin hanta to To karshen sakonnin kenan kamar yadda Jamila ta karanto na karshe sai mu ce da fatan za a ci gaba da aiko mana da sakonnin a shafukanmu na Facebook da Twitter. To masu sauraro ku biyo mu don sanin abubuwan da ke kai komo a cikin duniyar intanet shafin Facebook da Twitter. Jamila? Usman Yaude Tuta mm. ba a tattauna komai komai illa wani suna wai shi Manu Garba. Shi eh. wannan Manu Garba din wace irin sun kama sunan a ciki kaman gobarar daji. Yawwa <laughs> to wai wace irin rawa ya taka ne game da eh. wasan kwallon kafar yan ƙasa da shekaru 20 ta eh, duniya. wanda aka a Najeriya ta sha kai daga hannun kasar Jamus ko? Yawwa kwarai da gaske. to bari mu ai bakin samu mana wanda zai tattauna da mu ba. Kwarai da gaske sunan Shirfa'i kuma za a iya samun shi a underscore wasan da muka yi da germany da safen nan a wasa ne wanda ya kamata ya kai mu quarter final din wannan wasan a yara kasa da shekara 20 a new zealand kuma ake buga wannan wasan to wasan da muka yi da germany yau a gani na ni kocin namu na najeriya manu garba da yaransa na da technical team ɗinsa ba su kalli a wasan germany ba kafin suka zo wannan wasan saboda idan ka kalli wasan a german yan eh, mutanen germany din sun nuna cewa tactics ɗin da suka zo da shi wato ya fi namu na yan najeriya din farko shi manu garba ya fara da a striker ɗaya ne kawai a gaba kuma idan kika lura da kyau shi wannan striker a wani shi kaɗai ne a gaba har zuwa a ƙarshen wasan kuma idan suna makin ɗin shi difendi ne guda biyu a kan shi ko da wani lokaci kwallo ta zo kafan shi sai su bige ta kuma a milfit ɗin namu yadda players ɗin suke makin gaskiya da su makin da kyau ba saboda suna ajiye ɗan space tsakaninsu da players ɗin germany ɗin saboda haka idan 'yan germany suka rike kallon kafin su su samu su karba sai riga sun yi fasin har zuwa raganmu saboda haka da suka ci mu gol daya sai suka ɗan dawo baya suka zauna sai abin ya zama mun kasa a mita ne penetration din su da kyau gaba daya daga minti daya har zuwa minti casa'in a can ɗin mu ɗayan ya je wajen kifan nasu kuma a minti minti biyar ne a gama wasan muka samu a cin kwaya ɗaya zuwa kuma a canjin nashi da ya yi a second half a yi canji daidai yadda ya kamata ba saboda a idan kika duba muna minti da ɗan wasa kamar lamba goma wanda zai dinga ba striker namu passing wanda irin shi kaɗai da kifon za su rage amma ya bar izina ɗin a can banci ya sako shi ba kuma shi ne wanda zai iya riƙe kwallo ya ba da fasin ɗin zai nemo mana wannan cikin to shi kuma balbuwa ɗin da ya fara da shi gaba ɗaya a wasan ba mu gan shi a lamba goma ɗin ba e eh, ma ba da wani fasin ɗin da ya kawo wani chance ba sai kuma akwai shi moses yana benci ya sako shi ba wanda shi winga ne zai iya gudu da kwallo kuma ya yanki mutane a layi ya kawo crossing wanda za mu samu ci shi ma wancan ya bar shi a benci a sakwa ɗin bai kawo shi ba kuma canjin da ya je ya yi muna neman mu ci kwallo ya sako uwa kali shi kuma wannan uwa kali ɗin defensive midfielder ne tarewa yake yi ba wanda zai iya a ci mana kwallo ba ne ko kuma ya yi mana fasi to irin wannan abubuwan shi ya sa a ah, muka samu matsala wasanmu da Germany kuma a fifan kwallon da aka ci mu a gaskiya ya kamata ma ya tare kwallon nan saboda Yadet wajen shi take zuwa. Kifan wanda Festin testing kifan ne ina ga ban abin da ya sa ba su sa shi ba. A wasanmu na farko da Brazil wannan kifan Enahalo nan shi ya ci mu saboda irin kwallon da aka ci shi ba wanda ya kamata a ci shi ba ne. shi alamfashi kuma ya bar shi a benci a wasa na farko a wasa na biyu ga shi kuma a wasa na uku wanda ya kamata na hudu wanda ya kamata ya kai mu quarter final din shi kuma kifan ya zo ya kama kwallon da ya kamata ya kama ba saboda haka ni ina ga a shi coach manu garba gaskiya da yi tactics din shi da ya yi da samu daidai ba to zaka ga cewa a baya an ce shi manu garba ya yi kokari wajen cewa ma ya kai yan najeriya ga gaci a baya wanda aka ce yana cikin fitattun masu koyar da wasanni to sai kuma yanzu gashi kun ce san bai kyauta ba anya ba ku dan juya baya ba eh, ni abin da na gani eh shi manu garba gaskiya coach ne mai kyau ya nuna a baya cewa eh ya iya amma wannan wasan da muka yi na brazil da kuma na germany din nan gaskiya a ah, tactics shi ne ya sa muka a muka yi wannan wasu ya bar players sun wanda muke ganin cewa su ne suka fi sauran tsayawa a benci ga ezina ce ya bar shi a benci ga yahaya ya bar shi a benci ga moses ya bar shi a benci kuma ya bar kifon namu wanda a can wancan tournament da muka je shi ne kifon da aka ba wani best keeper a tournament ɗin saboda irin fes ɗin da ya dinga yi to saboda haka shi ma gaskiya yana da tambayoyin da ya kamata ya sa a kan chelsea ke bi kwallon su su yan chelsea din tactics su ba ruwan su da wani a zo a yi kawai su tati ne a zo a tare a ci kwallo kuma a ci kai su sa kai so inda najeriya za a yi irin wannan tactics ne dole za mu dinga cin kai ka san kuma ni babbar 'yar eh. Arsenal ce so ka saurari ah, za mu a ah, wani iri ai za mu gana bari dai a fara wannan Premier League din za mu samu mu rika tattaunawa to shikenan ni ma zan yi kokari in so kyadi na in saka a kafa <laughs> mun gode sosai to haka yake sai mu ce mai jama'ar gari su kuma bayan mun ban maganan kwallon kafa suke cewa ne game da shaye-shaye wanda me zai iya haifarwa a ci gaban matasa ga halima abdullahi daga ɗakin girki ta ba zama cikin gari don jin me mutane za su ce To na zanta da malama Hauwa tare da malama Ummi game da jin ko menene ra'ayinsu akan harkar shaye-shaye musamman ma ga 'ya'ya mata. Shaye-shaye dai kowa dai ya sani ba shi da kyau. wala a addinance ko a al'adance saboda shi shaye-shaye ko maza ma bai karɓe su ba duk namijin da zaki ga yana shaye-shaye to ba shi da mutunci ba a bashi kima ballantana daraja a cikin al'umma ballantana ke ɗaya mace yana lallata tarbiyyarki da kuma komi ma da kika sani ni a tawa fahimtar ko a nawa ganin ban ga alfanun shaye-shaye ga 'ya'ya mata ba ko a mazan ma bai dace da su dinga yi ba ballantana ke ya mace ina gani shaye-shaye bai dace ba domin ba abu ne mai mutunci ba ko kima da ya dace a ce na yi sabida gaskiya ba shi da kyau mazan ma ba kyau yake musu ba balle kuma ke mace wacce aka sani da kima da daraja da alkunya da hausa da aka sani gaskiya dai ba abu ne mai kyau ba ya dace mu daina kuma a gano illolinsa gaskiya a daina To amma ba kya ganin su masu shaye-shayen suna magana ne akan in sun sha suna wani jin daɗi ko kuma idan suna cikin wani ɓacin rai ɓacin ran na tafiya daga wurinsu. To, eh ni dai a gani na wannan ma an zai ba su jin daɗi na ɗan lokaci ne ƙalilan kafin ya sake su. dole dai ko bacin rai ne ya same ka ka sha ka ji ba ji to ina sakin ka ne zaka ji ka dawo daidai to kuma dai mutumin ma da dogara da Allah gaskiya ba zai haka ba sannan ga illa ga lafiya da hankali ma da Allah ya baka zaka cutar da kanka to gaba ɗaya ma dai gaskiya idan aka yi nazari babu wani abu mai kyau ko alfanu ko abun amfana a cikin shaye-shaye gaskiya bai dace ba to ma sauraro kun ji dai ra'ayoyin wayannan malamai da muka tattauna da su a cikin wannan shiri na yau da gobe. To an gaishe ku yanzu kuma bari mu ji waƙar mu ta yau kuma kafin mu je kai tsaye ga baƙonmu game da maganar miyagun ƙwayoyi ga matasa. A a aka yi na ina kwana? Lafiya ƙalo o. Ina za ki haka? Daga rafi na kina ebo ruwa ina sauri na kai gida zan wuce makaranta. Ya yi kyau. Ye. Hakika. Check this out. One, two, three, 4 ya hannu ya shiga har ba shi da ko sisi banda ko anini na je siyan tubani duk garin garin duka babu ya cike ni gwacha nake a bani tubani tun da na daɗe in na mai tubanin ta ce kuma can zauna sai na ce to baba mai tubani baba mai tubanin tana da yar budurwa kyakkyawa doguwa ta gama makaranta sai na ce budurwa ke gomin nawa sai ta ce dakata dakata yanzu za a kwashe yanzu za a tsame a baka kanka bushe na ce to a nan na kama west sai ta ce a sa yaji sai kwana ce yes amma faɗan kaɗan fakar ya bata test bacin na lashe na ce amshi kuɗinki sai ta ce ka bar shi sai na ji wani nishi a zuciya ta dan ban da ko sisi take na uwarta sai ta mike dan da ke salima za iya ta ce kwa za iya sai na ce na ki bani lafiya sai kwa ta ce dan nan ne na magiya a take nan salima din fa sai ta ce iya da ma kin bar shi ke kin fice rigima sai na ce salima kina jin turanci sai ta ce eh Alhamdulillah, masha Allah, listen Salima, I've lost my wallet, say the chief. sabanta ta miƙe da kake masa ta harshen turanci Allah ban kudin tubani ne na dan Allah ban kudin tubani ne na dan Allah ban kudin tubani ne na dan Allah ban tubani duk da muna ƙauyen black is black t-shirt na sa na tuke na ɗauko bakin bayan wani sa na soke take nan salima sai ta ce wa baba <laughs> ai ni sai yanzu ka gaya mun ma ne, tubani eh, yawa <laughs> kin san kamar dan wake ki zagin shi yana da dan tsawo da dan fadi kaɗan haka gaskiya eh. usmani dai bana zata na taba ganin Allah ni na ganshi na yaro dai haka a kabarin amukan eh. shi ana sayarwa a gidan su wata abida ka ce kama yake da dan <laughs> wake yana gaba da wake a dan tantance da dan yaji yaji kin <laughs> eh. <laughs> to da fatan Halima tun da Kano ta tafi kila ta kawo mana tubani kuma kai sa'a gaskiya to haka yake to yanzu masu sauraro sai a gyara zama domin bakonmu ibrahim mai gari shugaban kungiyar wayar da kan matasa game da illar shaye-shaye ta detox nation da ke kaduna yana nan kai tsaye tare da mu salamu alaikum Wa wa eh, lafiya. Lafiya lo fatan ka ci tubanin kai ma. <laughs> Alhamdulillah. <laughs> Ta Allah. To ga mun shigo cikin maganar shaye-shaye ta magana yadda zai iya shafar rayuwar matasa da ci gabansu. Da farko wace shimfiɗa za ka fara mana? E to, kamar dai yadda aka saba abu da nake so in jawo hankalin mutane su gane shi harkan shaye-shaye musamman abu da shafi kwaya da baka matsansu matasa abu ne da ake kira wato emotional disease ne wato ah, cuta ne na shauki wadda da mutum ke kira emotional wadda mu a nan sau da yawa mukan ɗauka kawai illar ah, ya shafi gababe ne da wasu abubuwa amma masana da yawa suna ba da hankali a duba gefen emotion din nan tukuna wato ah, abubuwa da ya shafi kwakwale da kuma tunani wato idan abu ya shiga ya zo ta wannan gefen a kwakwalwar mutum abu da akwai abu da ya kira limbic limbic section na kwakwalwar dan adam wato Allah subhanahu wataala ya kasa kwakwalwar mu kamar kashi biyu haka kashi wanda yake kula da tausayi da fushi da soyayya da tausayawa da duk abubuwa da ya shafi dai asifa shi ake kira limbic region to shi kwaya da duk abu da ya shafi harkan da tunanin dan adam ina zuwa wannan kamar taskar ne ya rikita abu to shi mm. nake son daga nan nake son mu yi shimfiɗa mm. kafin mu ɗauko ta dalla dalla a gane abu da ya shiga gaba abu da ya shafi hanci da haƙora da mm. manumfasa da su gaɓoɓi na hanta da saifa da sauransu wannan da shi ne shimfiɗa a fahimci cewa dai cuta ne da ya shafi asifa wato na shauki wadda wasu ma suna tunanin ba ka iya warkewa kai kaɗai Mm. wato sai an yi therapy wato group therapy da kirkin ka mm. wanda ya kamu da cuta na uh, addiction na shan kwaya wai ya warke shi kadai mm. dole sai an yi kama kama na musamman eh na'am to To Malam Ibrahim mutane da yawa da muka da, muka saka wannan maganar a shafinmu na Facebook suna ta cewa ai talauci ne yake janyowa. Sai muna ta tunawa da mm. Usman nake cewa amma dai Usman ya za a yi eh. ta cewa talauci ne bayan da kuɗi fa ake siya. Mm. Ta yaya to talauci ne yake janyo wannan? Yawa. A'a kin tuna maganar da muka yi ba Jamila ai maganar talauci ba ta taso ba. Mm. Ai wannan matsalan sharkan shan kwaya abu ne da nake gani jiya muke tattaunawa da wani abokin aiki na nake ce masa abu ne da kusan za a ce ya ina so ya gama kan kasan nan baya nuna bambanci tsakanin talaka ko mai arziki hmm. ma'ana shi wanda yake fama da talauci an same shi da yawa suna shiga suna shan suna shan kwaya hmm. wanda yake da arziki yana shan kwaya so babu wani alama da ya nuna cewa bai talauci ne ke kawo mai hmm. kamar misali ne ke cewa talauci ne ke sa mutum ya yi soyayya ko talauci yake sa mutum ya yayya hmm. ai babu wani scientific wato abu a a ilmance da zaka ka yi cewa talauci yake sa mutum ya sha kwaya akwai dalilai da dama wanda yake sa matashi musamman matasa maza da mata suke faɗawa kan kwaya kamar yadda na ga muku kwanakin ba wannan abu ne da ya shafi maza da mata musulmai da krista manya da yara yan kudu da yan arewa ya gama ko'ina hmm. baya da wani abu da zaka ce wai wa wai kwa angon masu kuɗi ko talakawa kawai bambancin shine shi mai hali idan ɗan shi kamu da wani abu suna da suna da gurare da za su iya kai ƴaƴansu a cillace a ɓoye su a musu a hukunta su a kai su asibitoci a turai shi kuma ɗan talaka akan bar shi kan titi ba wanda ya damu da shi iyayen hawan su sai karfin su sai a mai da shi ɗan bangan siyasa daga nan kawai Allah zai ya sauke inda kawai ake gane ganewa kenan amma wai magana wai ko talauci in fact masu kuɗin ma sun fi shan masu tsada za a ga wani dan gata ne sosai bai rinka komai a gidansu ba za a iya cewa amma da abu ne da ya shafi asifa ne mm. bi wani abu aka taɓa masa ko wani bacin rai mm. ko kuma wani fiya gurin wani abu ne kawai zai shi da kuma in Allah ya jarabce shi da kama abin shi ɗin idan ya shi sai kamu. Mm. Eh, to su kuma abokai rawar da suke taka fa kasan wani lokaci irin za a ce kaman ga mutum uku ko hudu ko biyar ɗaya biya sha hudu suna shaye shayen ɗayan sai dinga tunanin ka karfa a ce ni ban haɗu batun da ga 'yan uwa abokai na yi kai da Allah ya wa kake ya abin yake eh, eh haka ne shi bature yana kiran wannan peer group pressure mm. shi sa mu a namu tsarin ma abin da muke son mu yi muna son fara zuwa makarantu ne mm. domin daga nan daga kamar da ka faɗa abokai mm. shine fiya gurin pressure ai mm. da yara matasa kana zuwa makaranta misali a ce kai ka tashi gidanku kai na tsatse ne gidanku gida ne mai tsari kana zuwa makaranta sai ka samu da wasu abokai mutanen banza wanda su ko babu wannan tsarin a gidansu suna da wayannan irin halayyan daga nan in kana dan yawo da su sai su nuna ma cewa ai baka haɗu ba Mm. ai kai dan mama ne kai mm. kuma a kai wani gara ka ja na yawa kake ai baka gama haɗewa ba ya mm. za a ce ka dan ka dan zuka mana ka dan sha mana ai baka zama baka zama nija ba eh zaka ji suna wai feel among eh. amshi ka ce kai ma ka zama jarumi kai ma ka zama haɗaɗɗe abin da muke kokarin mu nuna ma matasan mu ba haduwa bane wannan watsewa ne ma original mm. idan suka fahimci wannan ba haduwa bane watsewa ne kaga an eh. samu kaman akasi kenan eh. mu abin da muke nuna musu kenan haduwa shine ka zauna a natsai kana cikin kwakwalwanka gaɓoɓinka na cikin lafiya kana bin mm. dokar iyayenka kana jin dokar ka ko baka sabawa dokar ka ba shine haduwa amma wai domin wani ya ji azuba kai na ganin kamar a'a ko kuma ga wata cin baka ba za ka iya mata magana ba sai ka dan sha mm. sai daga na ki farawa eh, wai ka dan samu guts ai baka da ma baka da ma liba mm. yau baka da kuzari baka ji kawai sai ka ji cikin kawai ya yara eh. to amma ka dan sha wannan abu kamar yadda su ma mata abin da ake nuna musu kenan ai eh. yawanci za ga wata tana cewa a'a ta samu wani matsala ba ta iya bacci mm. ko na bacin rai ko miji ko saurayi ko kuma wani abu ne makamanta ka san mata yayan mata mutane ne masu mm. ah, people of emotions su ma mm. asuba sosai so da ta samu bacin rai kaɗan sa cewa to ba ta iya bacci nan ki dan sha wannan mana sai mm. dan saki ki yi bacci ki lafiya lafiya ba wani abin nan to daga nan fa idan ta fara shan nan tana samun bacci akai akai kamar yadda nake ga maka wannan abun zai shiga ne wannan na'urar da na limbic region ɗinta ko na limbic region ne sai dabarta abun to da extent da idan baka sha abun ba ko kuma in bata sha ba sai ta ga hmm. rayuwanta bai zama daidai ba sai abu ya yi ba ya yi bai bai hmm. hmm. don ya tafi can matattaran tunanin ta kwakwalwanta ya bilkita abu ɗazu kayi wata magana kake cewa ah, kuna son ku fara shiga tsarin makarantun sakandare to ina ga wannan abu ne mai mahimmanci da ya kamata ka ɗan sake fasa wa mutane shi su ji shin menene fa'idar shiga sakandare din misali da shigar da abin cikin kuruce yara yawwa to kaga kamar da muka faɗa kwanakin ba shi harkan abin da ake yi yanzu a harkan wai ceto yara da suka faɗa cikin wannan halin mu ana mu tunanin shi batu da yake kira reactivity wato ma'ana sai abin ya faru ka gane mm. sai an bar yaro ya kamu da wannan abun sannan a kokari a kai shi ko asibiti ko a mm. kai shi mari ko mm. wani abu haka makamancin haka to mu alamu tunanin sai muka ce muka kokkolo da wani shirin mu shine proactive ma'ana kafin abun ya faru mhm. za mu kai abun ne kafin ma yaro ya shiga cikin abun wanda suke cikin abun akwai wasu da suke kula da su ana mm. musu tarafi ana kokarin a fidda su mm. to mu da mu shine wanda ba su kamu ba mm. misali kamar da ka faɗa irin matasa da kamar fiya group pressure abokai za su ba ku sha za mu dinga zuwa makarantun secondary muke son mu fara za mu dinga zuwa makarantun secondary din akwai shirye-shirye da muka yi na fina-finai na ah, majiki da za a nuna musu kuma akwai hotuna da za a nuna musu cewa wannan abun fa ga illolin abun nan kwakwalwar ka tukuna ma ya yi damage ga gabobin jikinka yadda suke tafiya kamar in muka ci gaba da magana za ka zo ka ji har yadda yake kawa mutuwa ma na mutuwa na kasa eh. mu ba sharatan ka mutu kai tsaye eh. wannan abin zai saka akwai abin da zaka yi hancin ka yana jini hmm. hakoranka na zubewa duk wani abu za mu nuna musu ga graphic pictures a eh. zahiri su gani to ai ba daga nan Ai ba ma a sakandaren ba abin da nake son ce maka har mu kanmu a ya kamata a ce a wannan shirin mun sake taɓo ka wani lokaci mu haɗo kila da likita sai mu ji irin wa'annan cututtukan da abin yake haifarwa. sannan akwai mutane akan layi da ya kamata shi sa dole zan na katse ka da za mu dan so mu amsa wayar su to amma kafin mu sami wani akan layi din abin da nake so in ji shin wannan kungiya dole zaka ga kuna dan bubbugawa ku je nan ku je makaranta can ku yi bayani can ku yi taro ta yaya kuke samun yan kudaden da kuke tafiyar da harkokin naku kasan wannan abu ne da nake ga ya kamata a ce an samu haɗin hannu da ko ina da ko ina eh to alhamdulillah mu dai a yadda muka tsara mu yanzu hmm. kamar yadda nake faɗa a koyaushe wallahi wallahi mu ya mu ne muke tarawa abin da muke da shi mm. volunteerism ne wato mm. muna ganin kamar Allah ya bamu abin da muke iya ci mu shi ba asirin mu mm. mu asirin kanmu sannan kuma za mu iya sadakar da wani abu idan Allah ya amshi wannan abin ya sa a cikin mizanin mu alhamdulillah idan kuma a ciki daga haka in ana cikin haka wasu suka ga ya kamata su taimaka fadin layin ham amma mu ba wai roƙo muke ba mu ba wai yawo muke ba a'a da abin da muke da shi domin kamar yadda na faɗa dukkan muna cikin wani abu idan ban yi ban ba kai ba mm. wata rana zai zo ya shafe ni ya shafe ka shi sa muke ganin da dan abin da nake da shi dan riban da nake samu dan eh. abin da nake dan albashin da nake ji muka tara tsakanin mu muka ba da gudumawa da shi muke muke wayannan abubuwa amma kuna ko da yake so taimakawa eh fallal ham mu ba mu bara muke ba to ga wani daga Kano <laughs> salamu alaikum wane ne a Kano alaikum salam yawa waye daga Kano ka rage ka amma Sai magana dan Juma mai shago ko kai ne a karamar kuma a jihar Kano. To dan Juma za ka dan rage mana rediyon ka dan mu ji me kake son ka tambaya ko kai magana? Eh amma to. Yawwa to ga kaga shi Ibrahim mai gari. Yawwa yanzu ba ba ka jin ina shi. Yawwa yanzu daidai kake yi magana ka kawai. Mm. Yawwa to ni maganar da zan yi dai gaskiya zan yi magana kan yawanci abubuwan da ke faruwa a kasa na eh, shayen nan eh. da bai da daɗi kan abin da ke faruwa eh, don wannan muna da wani idan ya sha yana yin mugun rauni in yawanci yana yawan yin mugun rauni a fuska. Oh, to. Zai maku fatan alheri da fatan za ku tahi lafiya. Kan ji To mun gode sosai to kaji Ibrahim wannan shi da ya kira daga Kano ya ce wani su ko kuma wanda suka sani in ya sha yana faduwa ya mummunan rauni. Amma ga Adamawa kafin ka ba shi ansa eh. Adamawa wane ne? Shagari ne daga Welcome to Ganya Adamawa State. To shagari muna jin ka. Wallahi jin wannan abu ne. Kin zuwa na da kanina wanda yake wannan abu mun yi mun yi har mun kakara ya kasa. to muna godiya za mu faɗa mu kyau eh. shi Malam Ibrahim yana ba da ai shawarwari Malam Ibrahim yawwa ka ji wancan daga Kano amma sai dai a gurguje saboda lokaci ah, eh, ya ce wani in ya sha yana jin rauni ya faɗi ya ji rauni a ah. cikin wanda suka sani shi kuma wannan ya ce wani kanin su yaki. abin da abin da ke abu da ya shafi wato headquarter ɗin tunanin karɓar ƙwallon ne fa abin ke da gargazawa. yakan iya kawo har farfadiya ina mhm. kawo mantuwa ya kawo farfadiya ya kawo sambatu ya kawo zabura ya kawo har hauka har kwakwallon ta buga eh. idan baka dina ba to ina ga malam ibrahim eh, farfadiya to sai wani lokacin gaskiya dole a sake za sati mai zuwa in Allah eh, ya kai mu mu ci gaba da haka ba zaka iya tuna wayannan tambayoyin nasu in yaso sai mu samu mu tashi da su ko eh haka ne to mun gode malam ibrahim daga detox nation. To masu sauraro shirin dai na yau da gobe kenan kusan ce lokaci baya jiran kowa haka muka kawo karshen shirin. Yanzu a madadin ita wadda ta taya na gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Sai ita Julie Gresham da ta haɗa mana sauti kuma ta jagoranci shirin sai injiniyan mu da ya sada mu da ku wato Sidrak Franklin Usman Kabara ne daga nan birnin Washington DC nake cewa Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alkhairinsa bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.